Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma makeri. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya dakatar da balaguronsa zuwa Beijing ganin wani balan-balan China da ke shawagi a sararin samaniyar Amurka. Blinken ya faɗa a jiya Juma'a cewa ya shaidawa babban jami'in diflomasiyyar kasar China Wang Yi a wata hirar hucewa cewa kasancewar balan-balan mai leƙen asiri a sararin samaniyar Amurka kararra ce an keta hurumin amurka da dokokin kasa da kasa ya kuma kira lamarin da aikin kawai da yake jawabi a wani taron manema labarai tare da ministan harkokin wajen koriya ta kudu park jin da ke ziyara a kasar blinken ya ce shawarar da kasar china ta yanke na daukar wannan mataki a jajibirin ziyarar da zai yi yana da illa ga muhimmin shawarwari da suka shirya yi sai dai blinken ya ce amurka ta jajirce wurin yin cuɗanya da china ya kuma ƙara da cewa zai ziyarci beijing idan aka ba da izini a jiya juma'a jami'an tarayyar turai sun yi alkawarin ba da cikakken goyon baya wajen taimakawa ukraine sake gina kayayyakin more rayuwa a yakin da rasha ke ci gaba da yi yayin da amurka ta sanar da wani sabon karin taimakon tsaro na sama da dala biliyan biyu shugaban majalisar tarayyar turai charles michael da shugabar hukumar tarayyar turai ursula von der leyen sun gana da shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky a birnin kiev domin halartar taron kolin tarayyar turai da ukraine na karo 24 jama'an turai sun ce kungiyar za ta goyi bayan ukraine muddin za ta karbi taimakon a cikin wata sanarwar haɗin gwiwa a jiya juma'a jama'an sun yi alkawarin taimakawa wajen sake gina muhimman ababen more rayuwa na ukraine da suka lalace da samar da tallafin makamashi da ayyuka ga kasar don shiga lokacin sanyi da ma gaba da haka sun ce ya zuwa yanzu kungiyar tarayyar turai da kasashe mambobinta sun bayar da taimakon da ya kai dala miliyan 570 a fannin makamashi da sake gina kasar da kuma wasu dala miliyan 525 na ayyukan jin kai a jiya juma'a amurka ta sabunta sukarta ga kungiyar islama ta taliban ta afghanistan saboda gaza cika alkawarin da ta dauka na yin mulkin ƙasa ta yadda ya dace tare da mutunta haƙƙin dukkan 'yan afghanistan har da mata babban jami'in shirya dabarun sadarwar tsaron ƙasa john kirby ya faɗa wa muryar amurka cewa taliban na ci gaba da keɓe kanta daga sauran ƙasashen duniya har sai ta janye dokoki masu take haƙƙin mata kirby ya nanata cewa idan taliban tana so a amince da halancinta tana so duniya ta yarda da ita haka zalika idan tana buƙatar a gudanar da hada-hadar kuɗi da kuma zuba jari a ƙasarta to ya kamata ta koma kan alkawarinta ta tabbatar da wajibobin da suka rataya a wuyanta kana ta kyautata halolinta taliban dai ta kwace iko kasar afghanistan ne a cikin watan agustan shekarar 2021 kuma tun a wancan lokacin ne ta aiwatar da tsauraran dokoki masu take haƙƙin mata da 'yan mata wajen shiga harkokin jama'a da na tattalin arziki da kuma na siyasa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc tun bayan juyin mulkin sojoji da suka yi a myanmar shekaru biyu da suka wuce fiye da jami'an diflomasiyyar kasar ɗari ne suka zaɓi ja hankalin kasashen duniya akan adawa da gwamnatin mulkin soja ta hanyar kyan wakilcin kasar jakada chow moitun wakilin myanmar na dindindin a majalisar ɗinkin duniya yana daga cikin waɗanda suka fara shiga ƙungiyar farar hula ta cdm yana adawa da gwamnatin mulkin soja da a ranar 1 ga watan fabrairu shekarar 2020 ta hambarar da ausan sunci da gwamnatin ta ta national league for democracy nld da yake magana da sashen bama na muryar amurka a wannan mako ya tuno da lokacin da ya jaddada bukatar jama'a Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na goma an tashi lafiya? Lafiya kalau alheri ya kokari. Lafiya lau ya dan snow an an wai ana da ana ga zafi ya bar mutane da ai shine wanda ake wannan dan dan dan dusar kankasaran da ake ake batun zizarawa waɗansu suna Allah Allah har shekarar ta wuce ba ba ba ga snow ba ba <laughs> su kuma ka san in ba yi snow nan ba ana dauki shi kwarai kwarai to Allah dai ya kiyaye Allah Allah ya kare karne kafa <laughs> zamewa da karye kafa amin sun To, baba za mu buɗe wannan babi da miƙa gaisuwar fata alheri da sada zumunci a waɗannan iyali da ake shirin auren ɗayansu wato iyalin elda bala na madi da kuma na mr bala Yakuba to gidan bala da bala ne bala zai bayar ga bala zai karba <laughs> haka ne wato iyalan elda bala na madi da na bala Yakuba suke aurin auren 'ya'yansu Ibrahim Bala na madi da Sadiya Bala Yakubu za a yi auren nan ne kuma kamar yadda na faɗa yau ɗin nan da karfe goma na safe a majami'ar Ekuwa ta ɗaya da take sabon gari a birnin Kano. To Allah ya sa an yi adace Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare za kuma a yi wa liman wannan aure ne a nan inda za a yi haraba inda za a yi wannan aure wato a gidan saukar da baki na ebuwa da ke birnin kano wato masu gyara ciki su gyara ciki yawwa in sun je ba sai sun yi nisa ba eh, akwai ɗiban eh, gaggato ɗiban gangato to allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare To baba bari kuma mu miƙa gaiso fata alheri da taya murna ga iyalan Alhaji Magaji mai yadi da Alhaji dan Alhaji Abdi Yaro matashi domin auren 'ya'yansu Aliyu Hassan da Saratu abdu dan alhaji waɗanda za a yi a garin dan alhaji gabar allah ya sa wannan garin haka su kuma za a yi auren nasu ranar asabar mai zuwa ne idan allah ya nuna mana sai dai baba ya aiko da wannan sakon ne ta wannan lambar waya amma bai faɗi inda za a yi auren ba ko bai kuma faɗi karfin nawa za a yi auren ba to Allah ya sa shi ma wannan aure an yi a dace Allah ya ba da zama yawwa masu aure sun sani su kuma iyayen kila ba sa son irin masu yawon cin tuwon nan bin <laughs> muna muna muku fatar alheri to bari mu mika ta'aziyya kuma zuwa ga iyalan gidan malam Abu a jagorancin sarkin gurmawan Kumasi da iyalan gidan Alhaji Bukar na rasuwan Hajiya da na Khadija matar Alhaji Idi wato wazirin bare-bare na Kumasi kenan mazaunin birnin New York a nan Amurka da kuma ta'aziyya zuwa ga iyalan gidan malam abdulsamad habibullah a sabon zango kumasi na rasuwan hajiya amina abdulsamad wato ya take ga marigayi malam abdulsamad a sabon zango to allah ji kansu baki ɗaya ya kyautata makoma kana ya kyautata namu zuwa to sai kuma gaisuwar ta'aziyya baba muna miƙa gaisuwar ta'aziyya ga iyalan shugaban ɗarikar ekwa reverend dr stephen panya baba domin rasuwar babban wansu chief joshua panya baba wamban karu wanda ya rasu ranar asabar aka kuma yi jana'izarsa shekaran jiya a karu to allah ya ba dangi duka jimirin rashi mu kuma ya kyautata namun ƙarshen sai kuma gaisuwar ta'aziya ga gwamnan jihar nasarawa injiniya abdullahi sule domin rasuwar babban ɗansa hassan wanda shi ma ya rasu a cikin wannan mako to Allah ji kamar matan Allah ya sa sun huta ya kuma kyautata namu ƙarshe amin sun amin mu tafi zangon gaishe-gaishe baba kamar yadda muka sanar makon da ya shige mm. muka tallata wannan lamba muka kuma a ƙara ƙarfafa wa masu sauraron mu gwiwa su aiko da sakonni ta wannan mun kuma kafin a rubuce to banda ai <laughs> baba muka ce wani lamban eh. ita wannan waya ba ta ɗaukan kira eh. amma eh, ina ga waɗansu kila sun yi kira domin kai kira duk da yake ba za a ɗauka ba za ta nuna cewa an yi kira to kafin mu sauka ɗin nan dai mutane sittin da nawa suka aiko da sakonni ta whatsapp banda waɗansu da ba iya kirgawa ba da suka aiko da nasu sakonni ta yawuwa to eh, za a kwatanta adalci za mu biyo shi daga inda waɗanda suka wanda ya fara shigowa tunda kada iya sanin wanda ya fara shigowa ko eh, yawwa to yawwa ashe ka gane mhm. to bari mu fara da wannan sakon da ya fito daga hannun isa audu mai saje hena marama a ƙaramar hukumar hawul da ke jihar borno mubi ta arewa A'a, yau ga yau ga yau ga iko Allah. Ga ah, <laughs> To baba haka yadda ya faɗa ko saka zan karanta shi. Yace barin karanta shi yadda ya aiko. Hmm. Salamu sashen Hausa ina miku fata alheri ku isa min da sakon gaisuwa ta zuwa ga mamana limamin masallacin Juma'a na Marama Saddam Kidan da iyalansa da Benjamin Dahi Marama daga Isa Audu mai saje Hena Marama a ƙaramar hukumar Hawul da ke jihar Borno da ke Mubi ta Arewa a jihar Adamawa Allah ya ba sa. Ah, kuma. sai kuma yawwa to. To eh, eh, hausar da sai a hankali. To bari kuma mu tafi wannan da ta fito daga hannun Bilyamina Abubakar mafaran Garangi Zamfara. Sai sakon gaisuwar fata alheri wannan Hamidu Kalalabuwa ya aiko da ina tsaman sun fi goma ina jin tun ran Asabar din nan kusan kullum sai ya aiko da guda. Daga Hamidu Kalalabuwa jihar Difa ya ce salam a bari ya huce da farko yana miƙa gaisuwa ga sarauniya a bari ya huce da biya muradi sarkin kumasi sai kuma yake gaida al'ummar kasar difa da kasar mai surowa da kasar gudu mariya da kasar guru sai kuma yake gaida al'ummar garin su kalalabuwa baki daya da karshe ce yana gaida mai martaba sarkin gudu mariya mai wurma gaisuwar a bari ya huce daga Lami da Habiba mata Muhammad Ahmed Usman tun gan makeri a jihar Neja to su sun aiko da sako ne kawai basu gaida kowa ba. Sai gaisuwa daga Honorable Yahaya Abubakar Na'ibi ya ce yana so a mika mashi gaisuwar shi ga matarsa Aisha Ilyasu da suwai ba mai nasara sai 'ya'yansa Faisal Maimuna Maryam Yusuf Abdulaziz da Khadija Zayed al'amin abubakar sadiq na'imu da abdulsalamu a garin nasarawar godal birnin magaji jihar zamfara najeriya da fatar an tashi lafiya To yanzu kuma sai gaisuwan abar ya huce zuwa ga al'ummar birnin New York wanda suka ce suna saurare mu a ya huce amma ba sa yawan jin sunayen su. A to ba sa aiko da sakonni yanzu sun samu dama sai su ta aiko WhatsApp. Yawwa aiko gode. Eh, za mu faro ne da ainihin shugaban kungiyar 'yan kasa na birnin New York kenan Alhaji Ibrahim Masigan da kuma mataimakinsa wato Alhaji Bakiru Kabore da baki ɗayan administration nasu sai kuma gaisuwa zuwa ga mai martaba sarkin musulmi alhaji yahuza abubakar da mai ɗakinsa hajiya aule da wazirinsa alhaji allaru da sallamansa alhaji lawan makiri alhaddad da matansa hajiya amina mai dare a birnin kumasi da kuma hajiya kande a nan new york sai kuma alhaji amadu lawan galadima da alhaji mubarak gaisuwa zuwa ga sarkin kwatakwalawa na new york alhaji muhammad aminu mola da matansa hajiya rakiya a birnin kumasi da kuma hajiya ramatu a new york sai kuma gaisuwa zuwa ga sarkin hausawa da new york alhaji bature na gayya da sarkin zango a new york alhaji bala soja da sarkin nima a new york alhaji salo sangiri da kuma magajiyarsa wato hajiya hausatu gadon famfi da magajiyan sarkin kwatakwalawa hajiya ummi da alhaji abu na'ata wato shi muke so mu nada sarkin fawa a new york <laughs> lallai ka ashe za mu ci kilishi sai kuma alhaji abdullahi sarkin busangawa a birnin new york kenan da alhaji yusuf kure turakin sarkin zangon kumasi shi ma yana cikin dattawa na new york da alhaji laminu ali gidan babawa na kwaruru a new york wanda yanzu yake ziyara a kumasi da kuma alhaji ibrahim boro idan ina birnin new york ba zan manta da haji ya sa'a mai furen aljanna ba haka fa eh, da kuma alhaji lukman abbas lock spring water da fatan sun tashi lafiya sai kuma wannan da ya fito daga hannun Muhammad Maina Borno Najeriya shi dai kawai cewa yana gaida masu gabatar da wannan fili na abar ya huce kuma yana mana fata alheri muna godiya kwarai da gaske. Sai sako da ya fito daga Nafi'u Abubakar Kankiya a can kusa da garinmu kenan. Shi ma ya ce yana masu gabatar da wannan shirin fata alheri kuma Allah ya kara tabbatar da alheri a gare mu duka amin. To bari mu rufe da wannan sako da ya fito daga hannun Sanusi Madatai da Magaram. ya ce yana so a isa mishi da sakon gaisuwarsa zuwa ga isuhu makeri badatai da ilyasu yakubu digawa da yakubu mai aski badaraka sai musa malam indu kazawai da haddabi allah sa haddabin haka ne mai kwamfuta mai yama da mamman sani dauda cin waza da baba wato allah sa sanusi su wa'annan suna sai da lauya da wa mato mai addu'a da nazifi ibrahim rugar malam shagari da lawan sade daura da iliya mai shayi garin daura da tasiu unguwar tudu da magaram to kaga wannan ya yi kokari domin kowane ya bashi layin shi daban-daban ya fi saukin karantawa kamar yadda waɗanda suka aiko mana to muna ina gani baba kamar yadda muke faɗa kullum komi kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da haka za mu dire a nan a wannan sako gobe ma rana ce idan Allah nuna mana mako mai zuwa za mu karanta gaishe-gaishen da kuka aiko mana ta wannan hanya wato sako ko dai ta eh, eh, eh, tafi da gidanka ta wannan hanyar sadarwa ta whatsapp ta whatsapp to dalla to baba kamar yadda muka ce bako da muka raka mako mai zuwa ta sake shigowa yau muke dire mu da wannan abokiyar aiki 'yar jarida mawaƙiya marubuciya mai kamfanin wasannin fina-finai wato zara kenan mansar sagi yawwa haka ne <laughs> haka ne da wakiliyar mutamar a bari ta mana hira da ita a damagaram sabili da haka ga inda muka dire dama mun yi alkawarin cewa wannan tambaya yawwa za mu tashi to bismillah kin ce kina waka kamar waƙoƙi wani iri da wani iri ne kike yi eh to gaskiya ina waƙoƙi na siyasa na sarakai da kuma na faɗakarwa mm. babu na soyayya <laughs> ai ina gani so eh, na taɓa waƙar soyayya ya aka yi ta kika yi sau ɗaya ba ta yi ba ne ko ku biki iya ta bane wakar soyayya wallahi ɗaya tak ne gani ne na yi girma da wannan waƙar. <laughs> soyayya ko ai ba ta girma so a biki so aka ce eh. so baya tsufa kuma babu girma a soyayya ai eh haka ne malama tabar <laughs> soyayya ba ta girma amma da yin waƙar gaskiya na yi waƙa kuma waƙa an so ta an so ta mutane sun nemi a bidiyon ta ma dan yanzu haka na ce cikin yara na zan samu wata ba sai ta yi video da wakar tunda waka ce ta yi kuma ana son ta amma dai ni <laughs> ko za ki dan rera mana ita <laughs> ah, inda tsaya in tuna ta tsaya in tuna ta ko za ki dan rera mana ita eh so garkuwa yake ya zanai zuciya shiga take baka ta yi na kamu ne da so ya zane murmushin ido ga wanda kake so ra'ayi bai san da ina yi masa so tsautsayi To ita ne waka wane ne aka ma ita? A'a <laughs> wannan waka kawai ta zo mini ne yana yi ta. Ah, to ta nake kuma na ji a cikin wakar kina so nake eh, bai sani ba ko mine ne ko shi yasa aka yi ta ita kuma ta tsaya daga nan. <laughs> Kawai salo ne irin na waka eh salo ne irin na waka mm. asali ma da na je studio ba waka zan yi ba kiɗin na gami mm. da na ga kiɗin na gato wannan kiɗi gaskiya ya kamata a ce eh, ina taraka shi da waka sai na ga kawai jini abin ya hau na cewa mai studio to sai na fara yin wannan wakar ta soyayya tukuna ah. yanzu ko kya mana wata daga cikin irin wakokin da kike ko na siyasa ko na sarakai eh gaskiya akwai wakoki kin ma sarkin da magara na ma sarkin da magaram to ko ki rera mana wadda kika ma mai martaba sultan na da magaram insha Allah mai da magaram abubakar sanda sannu ga shishina ta taban girma sannu sannu na sanya Allah gwani wanda ke tsaya mai girma sannu sannu ka iyamin in yi wake ga sarki wa mara nake <laughs> to ta to ta siyasa kuma ha. sai a rera mana ɗaya ta siyasa wanda kika yi to shi ke to sai ki rera mana kuma ɗaya ta najeriya da kika yi to zan yi ta waka sarkin kano tambura sai sarki na so gai da babban sarki mai abin mamaki alhaji aminu ado zaki wannan ta sarkin kano ce ta sarkin kano ce to madalla eh. to kamar yanzu eh, wani irin buri ne gare ki a ita a shi ita wannan kungiya da aka dora ki gaskiya babban buri na ga nan gaba shine wannan jagoranci da aka mini na ampak ina so yau da dama producer mu kai kana kawai a matsayinka na producer kana kai producer ne baka ma san menene rawar da producer ke taka ba ba iya kawai producer na zuba kuɗi na zanyi yi film ba shi bane akwai mataki-mataki daban to shirin da muke nan muna yi muna so za mu ba duk producer horo za mu nemo ƙwararru magabatan mu akwai kwararru. za su zo su horar da mu musan menene ma ban na ware kaina gaba ɗayan mu musan menene ma aikin na producer wacce irin rawa ce producer ke takawa producer mataki mataki ne kenan mutane su san da matakan nan sannan kuma in Allah su yarda addu'ar da nake yi a ce yau jihar mata da magaram ina so a ce ta tsere ma kowace jiha aiki a bangaren fim ta hanyar nan ta wannan kungiya ta dalilin wannan kungiya a ce a shekara zandar tana film biyar akalla guda biyar mm. film kalite wanda film ne ko ina ana iya kallon shi na kirki na gaske wanda tataccen film wanda a ko ina ana iya kallon shi a ko ina ana iya sa shi kuma za a iya iya da shi kwambala mm. yawa haka buri na gaskiya kamar a fina-finan da kuke yi kamar wani irin fina-finai ne kuke yi kamar na soyayya ne na faɗakarwa ne na waye kai ne ilmantarwa da sauransu eh gaskiya akwai fina-finan duk da ake yi duk yawanci fina-finan da ake na wayar da kai ne saboda yanzu haka ina sa rai in allah da cikin watan biyu da za su kama in allah da. zan shiga sabon wani aiki na ina da dan idashi kaɗan da zan yi na fim yanci akwai fim guda biyu da in allah su yarda za mu shiga aikin nan da wata biyu in allah su yarda akwai barista zara procurer zara akwai kuma talla ina godiya ta musamman ga wannan shiri na a bari ya huce na murya amurka ina godiya kwarai kuma ina jinjina ma masu gabatar da wannan shiri da kuma addu'a ta allah ya tsare allah ya ba mu sa'a da nasara na gode sosai baba <laughs> ana ana ana kokartawa tana neman gudunmuwa daga daga ku yan jarida da yan wasan fina-finai tana neman haɗa kai tana neman to Allah ya sa wannan ba ma wannan sana'a ta miƙe eh ba gaskiya hukumomin mu ne kamata eh. su ba da kaimi su ƙara himma a bangaren sha'anin shaɗatarwa don eh. saboda bangare ne da ke ba matasa ayyukan yi haka ne haka kwarai kwarai yana da kyau a magabata su duba irin wayannan fannoni kuma gashi an ci gaba sosai ta wannan fanna mutanen mu sun ci gaba kwarai kwarai sun yi nisa eh haka ga ta samu taimako ko eh. za ta kai nisa ta taimaka ma wasu ma haka yake to mm. Allah ya ba da nasara. To baba yau labarin da zan baka labari ne da ya fito daga hannun ɗan garinmu. Bashir ya eh, Bashir balin Balumfashi. Wai baba wai wata waɗansu abokan zama ne eh. amarya da kishiyarta. To ita uwar gidan eh. kullum ranar girkin kishiyarta idan ta fito da safe sai kishiyarta zo ta zauna tsakar gida tana ta kirga kuɗi tana ta kirga kuɗi kullum kullum haka ranar girkin wancan ita in amarya eh, ita amaryan a'a ita amaryan za ta eh. fito tana ta kirga kuɗi ta zauna tsakar gida tana ta kirga sai ta fito ɗakin mijin ta zo tana ta kirga kuɗi eh. to ita wannan uwar gida abin ya dame ta tana ta gani dai abin ya dame ta sai wata ran sai ta je ta ce ma mijin nata hmm. wai eh, eh, ita bata gane ba menene yasa duk ranar girkin aboki ya zamanta sai ta fito tana ta kirga kuɗi shi ko bai bata ko sisin kwabo sai ya ce mata wallahi ba shi yake bata ba ta ce ita bata yadda ba ya ya eh, ya sai ta fito ɗakin shi take zaunawa tana kirga kuɗi sai ya ce to shi kenan ta bari kawai ya bata hakuri ya ce ba abin shi zai maganin ita zai bincika ya gani eh. ya ce mata zai bincika ya gani kuma zai ba gani shi ke nan sai ya kyale ya shiru bai tambayi amarya komi ba eh. sai ran nan tana fitowa daga ɗaki shi ya leƙa ta taga ya ganta tana zaune tsakar gida tana ta kirga mm. kuɗi kamar yadda ta saba eh. ashe sai <laughs> baba ashe dashe suke yi mijin bai sani ba uwar gida ba ta sani ba amma tana amfani da wannan don ta ba kishi a haushi eh, <laughs> ta sa ya kishi a kan cewa shi miji yana son ta yana yana eh, yawwa yawwa ana ba ta kuɗi sai <laughs> mijin daga taga da yango sai kira uwar gidan ya ce kama ya ce eh, a ah, mama zainab mama zainab ga kuɗi nan na ba amarya ku je ku raba ku fa ne <laughs> kuma kuɗi ba kuɗi ba kuɗin ta ba ita amarya eh. kuɗin nan ba kuɗin ta ba ne yawon tun da ta riga ta gaya ma uwar gidan cewa wai eh. mai gida ne ke bata haka ta gaya mata dan ta bata haushi shi ke dan mai gida ya ce to ya sai da zai maganin ta ya ce mata to ga kuɗi nan na baku na cefane ne ku je ku raba a cefane. to <laughs> baba idan ka ah, ai yanzu ba za ta za ta zo ta ce a'a wannan kuɗin ba na ba shi ne ba ta ba ko kuma za ta raba ne ta raba daga nan ta daina. ce wannan abin rufe asiri zai zama kuma cutar asiri idan ba za ta iya yin haka ba dole ta fito ta faɗi sai ba shi ya biyo gete ko ciko ya biyo gete da biyo ba da batu da na daga mana hannu rili da haka tilas mu ja birki na yanzu a madadin baba ya ku baki alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni. Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.